A makarantar firamare ta sabon gari a birnin Agadas an keɓe wani aji saboda 'yan makaranta kurame. Malamin makaranta Muhammad Rufa'i na iya ƙoƙarin shi don 'yan makarantar su samu ƙwararren horo kuma su ci gaba da karatun nasu. Ya yi kusan shekaru takwas da nake tare da ɗalibai da ba su e gani daga ajin CE har zuwa ajin CMD. Ɗalibai ne masu hazaƙa fiye da masu gani. A yau sun kasance a gida ban san don me yasa ba sa iya ci gaba da karatun su ba. Duk da ilimin su wannan 'yan makaranta suna fuskantar barazana kan karatun nasu dalilin na kasar da suke fama da ita. Sanusi Abdullahi mai shekaru goma sha shida yana fama da makabta ya dakatar da karatun nashi ne a lokacin da yake aji na shida. Yau gashi nan zamne babu abin yi. Na yi karatu ne a makarantar makafi daga ajin CE har zuwa ajin SEMDE. Na samu satifiket ɗina amma ban samu sa'ar ci gaba da karatu ba. Yanzu ina zaman kashe wando ne a gida. Gwamnati ba ta yi la'akari da haka ba. Babu wata makaranta da za mu ci gaba da karatunmu. Muna da yawa, kama tun daga makafi har zuwa kurame da muka samu satifiket amma ba mu samu sa'ar ci gaba da karatu ba. Wannan matsalar na cima uwayen yaran tuwo a ƙwarya. Ummu Musa, uwar ɗiya uku, kurame kuma masu diploma aji na shidda na firamare cewa ta yi. Da aka ce an buɗe lakwal ɗin su muka kai su lakwal tun daga sai e har zuwa ta shidda sun samu sartifika su ci gaba kuma babu kullum suna korafin yan uwa kowa ya yi ya bar suna damuna suna son karatu kawai mu kenan muna son inda dai hanyoyi da za a yi dan Allah samu inda za su samu su samu su yi karatu su ma kawai kowa. Uwar gidan mamman Saratu jami'ar da ke kula da bangaren horo na musamman a ma'aikatar jiha ta ilimi da horo ta tabbatar mana da hakan amma a ganinta rashin bin al'amarin sau da kawa shine janyo hakan babu kwararrun malumai da za su kama musu a sakandare kuma babu kayan aiki su ne matsalolin da sun kasa ba su iya ci gaba da karatu ba da jimawa ba wata tawaga ta ma'aikatar ilimi da horo mai kulawa da bangaren horo na musamman ta zo mun kwatanta musu sun ce za su ɗaukan mataki bisa kan masololi yara a bangaren sakandare. A game da wannan al'amarin ƙungiyar nakasassu ta ƙasar Niger reshen Agadas na kira da babban murya ga masu hannu da shuni da su kawo nasu ƙoƙari don ba 'yan makarantar makahi da kurame damar su ci gaba da karatun su yadda ya kamata.